Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ashirin da ɗaya da kuma ashirin da biyar. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM gami da VOA Africa akan mita ɗari da da biyu 200.5 zangon FM. Za kuma a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a kodayaushe akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum mu da wannan lokaci yau ranar 17 ga watan Yuli na shekarar 2017. Nazar Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Sarfila Hashim Gubal da sauran abokan aiki ya farin cikin gabatar muku da wannan shiri da farko ga kanin labaran. Ma'aikatar tsaron kamar ta faɗa a yau Litinin cewa da hudu sun ɓace bayan da jirgin ruwansu ya kife a su ta zuwa tsibirin Bakasi. dakarun afghanistan da sojin amurka ke mara baya sun kori mayakan taliban daga wata gunduma mai matukar muhimmanci a kudancin kasar a yau litinin koriya ta kudu ta samar da wani shirin tattaunawa da kuma sake haɗa iyalai da koriya ta arewa To a shirin namu na yanzu za ku ji cewar 'yan kunar bakin wake sun kashe kimanin mutane goma sha biyu a wasu hare-hare daban-daban a jihar Borno. Bayan haka za ku ji rahoto akan gobara da ta kona dukiyoyi da dama a garin Anayi da ke jihar Agadez a Nijar. Za ku ji mu ɗauke da rahoto akan wani bahaushe da aka tsaye takarar shugaban karamar hukuma a jihar Legas. Bayan haka za ku ji shirin ilimi wanda Yusuf Aliyu Harande ya shirya zai kuma kawo. Amma yanzu ga fili da labaran duniya. To jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Ma'aikatar tsaron kamar ta faɗa a yau litinin cewa sojojinta talatin hudu sun ɓace bayan da jirgin ruwan su ya kife a su ta zuwa tsibirin Bakasi. An samu ceto sojoji uku cikin talatin da bakwai da ke wannan jirgin ruwa mai suna lemun Demba wanda ya kife a jiya Lahadi da misalin karfe shida na safe a kusa da gabar Debunsha. Wata sanarwa da ma'aikatar ta aikewa da manema labarai ta ce har yanzu ba a tabbatar da musabbabin wannan haɗari ba. Cikin gaggawa aka zuba ma'aikatan aikin ceto da bincike bayan da hanyar sadarwa ta katse tsakaninsu da jirgin ruwan sojojin har ya zuwa yau litinin ana ci gaba da gudanar da binciken. kamar dai ta amshi ikon yankin bakasu mai albarkatun man fetur daga hannun najeriya shekaru uku da suka gabata a sakamakon wata yarjejeniyar da majalisar ɗinkin duniya ta sanya ido wajen kulawa mai dawa kamar wannan yanki ya kawo ƙarshen shekara da shekarun da aka yi ana rikicin mallakinsa tsakanin ƙasashen biyu To nan kuma dakarun Afghanistan da sojin Amurka ke marawa baya sun kori mayakan Taliban daga wata gunduma mai matukar muhimmanci a kudancin ƙasar. watanni tara bayan da kungiyar ta Taliban ta kwace ikonta. mai magana da yawun sojojin yankin wali muhammad ahmazi ya faɗa wa muryar amurka cewa da safiyar yau litinin dakarun afghanistan sun shiga gundumar nawa da ke lardin helmand a kudancin ƙasar inda suka maido da ikon gwamnati a bayan kwanaki biyu da aka kwashe ana gabza faɗa da 'yan taliban ya ce hare-hare ta sama da amurka ta kai cikin daren jiya akan wasu sansanoni uku masu muhimmanci na 'yan taliban sun kashe tsagera fiye da ashirin tare da taimakawa sojojin afghanistan wajen samun sauƙin shiga tsakiyar gundumar ya zuwa yanzu dai ƙungiyar taliban bata fito ta yi magana akan wannan nasara da aka samu a kanta ba wannan gunduma ta afghanistan mai cike da albarkatun noma tana da tazarar kilomita 30 a yamma da lashkarga babban birnin lardin na helmand wadda durkushewarta ce ta ba 'yan taliban ɗin sukunin kai hare-hare da dama akan birnin a yankurin kama shi to labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murai amurka a birnin washington dc a yau litinin koriya ta kudu ta samar da wani shirin tattaunawa da kuma sake haɗa iyalai da koriya ta arewa domin neman hanyar kawo kwanciyar hankali tsakanin ƙasashen biyu bayan da koriya ta arewa ta ci gaba da shirinta na makaman nukiliya da masu linzami a cewar mataimakin ministan tsaro na koriya ta kudu siyo sok ma'aikatar tsaro ta shirya wani zaman tattaunawa tsakanin koriyoyin biyu a ranar 21 ga wannan wata. a garin gak da ke Koriya ta Arewa domin dakatar da duk wasu ayyuka da ke kawo zaman ɗarɗar tsakanin ƙasashen. tungil-gak wani gini ne mallakar Koriya ta Arewa a garin panumjum da ke kan iyaka da aka taɓa gudanar da irin wannan zaman tattaunawar a baya. tun lokacin da shugaba mun in ya zama shugaban ƙasar koriya ta kudu a watan mayu gwamnatinsa ke ƙoƙarin kawo shawo kan koriya ta arewa ta sauƙaƙa shirinta ciki har da tayin ba da taimakon agajin gaggawa a jiya lahadi dubban mutane suka yi gangami a birnin wasau domin adawa da shirin gwamnatin poland na yin garan bawul ga sashen shari'a suna ganin matakin zai yi barazana ga 'yancin sashen shari'a masu zanga-zangar suna kururuwar cewa za mu kare demokuraɗiyya suna kuma kaɗa tutocin ƙungiyar tarayyar turai da ta ƙasar poland kimanin mutane 4,500 ne suka halarci zanga-zangar a babban birnin ƙasar kamar yadda 'yan sanda suka yi bayani an gudanar da ire-iren wannan zanga-zanga a wasu birane a duk faɗin ƙasar sai dai girman su bai kai wanda aka yi a birnin na wasau ba dokar wacce aka zartar tun makon jiya ta jawo suka daga kungiyar tarayyar turai wadda ta ce dokar ta saba cin gashin kan da ma'aikatar shari'a ke da shi haka kuma dokar ta bai wa wakilan majalisa fifiko ko rinjaye wajen naɗa alƙalai matakin da 'yan hamayya da masu rajin kare haƙƙin bil'adama ke ganin zai tsoma alƙalai cikin harkokin siyasa da ƙarshe wata ambaliya ta bazata ta yi awon gaba da mutane tara kana yaro ɗaya ya ɓata lokacin da aka afka wani wurin ninkaya mai farin jini a jihar arizona da ke yammacin amurka hukumomin jihar arizona sun tabbatar da mutuwan mutane tara bayan da bala'in ambaliyar ruwan ya afka wani wurin shakatawa ambaliyar ta afka wata korama da ke yankin kogin da ake kira Verde a cikin wani gandun daji mai tazarar kilomita 145 daga arewa maso gabashin birnin Phoenix. kuma babu wata alama ta gargaɗi mutane kafin bangon ya rubuta da su kamar yadda bayanai suka nuna ba tare da wani gargaɗi ba suka ji amar ruwa kafin ka ce kobo ruwan ya shafe su in ji Rostin miya shugaban 'yan kwana-kwana a yankin. Masu aikin ceto sun gano gawarwakin mutane uku a ranar Asabar sannan suka kara tsinto wasu shida a jiya Lahadi sun kuma ba da labarin cewa har yanzu ba a ga wani yaro ɗan shekaru goma sha uku da haihuwa ba. labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin 'yan ƙunar bakin wake sun kai hare-hare a garin Maiduguri da ke jihar Borno a Najeriya ga Haruna Dauda biyu ɗauke da cikakken rahoton. rundunar 'yan sandan jihar borno da ke shiyar arewa maso gabacin najeriya ta tabbatar da mutuwar wasu mutane goma sha biyu sakamakon tashin wasu babamai da ya aku daga daren jiya lahadi zuwa safiyar yau litinin a wasu wurare daban-daban da ke jihar borno da kuma wasu guda goma sha takwas da suka samu munanan raunuka da yanzu hakan aka ce ana masu jinya asibiti kwamishinan 'yan sandan jihar mr damiel cuk ne tabbatar manema labarai hakan a ofishinsa da ke garin maiduguri inda ya ce a daren jiya ne wasu mata biyu 'yan kunna bakin wake suke kokarin kutsawa garin maiduguri ta wani kauye da ake cewa mummanti da ke dab da bayan maiduguri din inda jami'an sojan da ke sintiri a wannan wuri suka kuma buɗa masu wuta wanda bumabumin da ke jikin nasu ya tashi kuma kashe su ba tare da ya taɓa koda mutum guda ba. Another group of Nigerian army troops deployed between a uh, Sinari community and no man's land in Mafa LGA also outskirts of Maiduguri Township. They intercepted a famous suicide bomber trying to infiltrate the community through the parapets. They were sighted by these soldiers and the soldiers promptly shot her. She died instantly. She died alone. No other casualties involved. ya ce a daren jiya ne kuma da misalin karfe biyu na dare wasu yan kunna bakin waken mata biyu su kokarin shiga cikin garin maiduguri inda jami'an tsaro da ke sintiri a wannan anguwan mahare da kuma wani filin allah ta'ala suka hango wata yar kunna bakin wake da ke kokarin tsallaka inda ka tsaga tsakanin maiduguri da kuma wannan gari wato inda aka tona rami saboda hana waɗannan yan kunna bakin wake shigowa sai dai jami'an sojan da ke wannan wuri sun hango ta da kuma buɗe mata wuta ta mutu kuma nan take amma wannan bai shafi kowa ba ba kuma wanda ya mutu banda ita kaɗe. A female cell bomber attempted to enter a mosque in London Chiki area under Jere local government. In the process, she detonated, killing herself and eight others. while 18 others were. Ya ce a yau kuma da misalin karfe biyar na asuba ne lokacin da ake gudanar da sallar asuba din sai wata rukunna bakin wake ta kutsa cikin masallacin inda ta da bom da ke jikinta ta halaka kanta da kuma kashe wasu mutane takwas inda kuma ta rawanta wasu mutanen guda goma sha takwas. Ya ce a dan gaskiya na ma ziyarci an zaci waɗannan mutanen da suka samu raunukan a yanzu hakan kuma su suna murmurewa. Kwamishinan ya ce wannan dai shine adadin mutanen da muka samu wato mutane goma sha biyu da suka rasu sannan kuma wasu mutane goma sha da suka samu raunuka yayin da guda hudu daga cikin goma sha biyun dukkan su yan kunna bakin waken ne mata sai dai gwamnan jihar borno honorable khan shatima da sa honorable usman mamman durkwa sun zarci wannan anguwa da ake kira simari sai dai da alamun mazauna wannan anguwan ta kai masu wuya don sun nuna rashin jin daɗin su karara inda suka dinga yi wa tawagar gwamnan da kuma gwamnan kansa ihu na cewa ba sa so kuma suna ganin cewa da ma bakin gwamnati da kungiyoyi masu zaman kansu ake kai masu irin waɗannan hare-hare sai da har zuwa wani lokacin da muke aiko da rahoto ita gwamnatin bata fadda wani jawabi ko kuma ƙarin haske game da wannan abin da ya waka nan ba haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya a garin ana yi kuwa da ke jihar Agadas ta kasar Nijar wuta ce ta lashe dukiyoyi da gidajen al'ummar garin ga tamar abari da cikakken rahoton. Lawal Tahir dan horo hula ne bugu da ƙari shugaban kwamitin binciko 'yanci rani da suka bata ko suka rasu a cikin Sahara wanda yake karamar hukumar Dirku. Ya mana ƙarin bayani kan yadda gobarar ta wakana. Jiya nan a saman gobara ya tashi a nan gari a nan a eh, bayyana biyanin da kwamitin na dubu Wannan gwamnan kuma ya yi banna sosai kuma ya kone garake da gidaje da gonakin na Debo. Kuma mutane da sun asara masu yawa ne amma ba asara da ciki. Ganin karfin gobarar ko an samu asarar rayuka? rai na mutum ciki amma eh, akwai asaran kamar dabbobi da moto da kuma jiki ya kone cikin wuta. ko menene musabbabin wannan gobara? wutar wanda na san dai cikin wani gona na jirgin da ya tashi kuma yana wani eh, kamar eh, volunteer ne kamar aka ce mishi cikin ba sani ba ya tashi ne amma mu a dukkan da muke yi kamar wani ya yi bayan daji ko yana shan taba haka ne ya tashi wutan ne muna tsammani kama haka ne amma an kake wutan ya tashi cikin gona na dabino ne ba cikin da mutum ba ne cikin eh, gonan ne ya tashi ya zo cikin gari kuma garin aka ce kamar babu wani safar kwamfe mai kashe wuta kuma mutanen garin kuma sun fi wani gaisuwa na rasuwa a wani garin da aka kalli shi akwai wani da yaro mutanen duka kamar rabin mutane sun da yake wajen gaisuwa kawo yanzu menene hukumomi suka ma mazauna garin na Anayi ganin cewa gobarar ta yi barna gonakin su da garaken su sun kone to mu dai ne za mu ce ma mu kaman kun dan wani nan za mu jira gwamnati gwamnati za mu jira eh, gwamnati za mu jira da wannan abin da yawa kana zamu fara labari kuma muna kusa da talaka mun ta yi jiya mun ka gane su mun gani wani mutane kuma suna zazzabin mutum kuma wasu ba su da gidaje wasu ba su da abin jin duka ya kone kuma dabinon da bana su ce shekara mai zuwa da su ci wannan duk sun kone mun muka ce musu wannan gwamnati ya ɗauka mataki da kowane jere da kamar kwararo shi da abubuwa wannan duka su ke yi nan kuma cikin wannan delegation lafiya wannan akwai kunsa na ko da na da president na kuma duka sun ta can sun yi jihar wannan mutane sun ba su hakuri kuma an ka doka wani su ko an ka rubuta an ka kawo su yanzu kowane cikin su ya yi musu rubutu ga wani kungiyar nashi kuma kungiyar nasu ne ya musu goyon baya duka wani abubuwa. A cewar Lawar Tahir, tuni dai wasu kungiyoyi masu zaman kansu suka yi alkawarin kawo ma waɗannan mazauna garin na Anayi ɗauki. E Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar. Allah ya kiyaye gaba yanzu kuma za mu koma Najeriya ne a jihar Legas inda 'yan jam'iyyar adawa ta PDP ta tsayar da wani bahaushe takarar shugaban karamar hukuma ga rahoton baban gida Jibrin. shi dai wannan dan takara da jam'iyyar adawa ta pdp ta tsaye da shi domin takarar zama shugaban karamar hukumar agege mai suna injiniya awal tahir maude da aka fi sani da atm yana samun goyon bayan yarbawa da ke zaune a wannan karamar hukuma inda ma mataimakinsa ya kasance bayarabe na tambayi injiniya awal tahir maude ko yana fatan samun nasara a wannan tafiya sai ya ce ina tabbatar maka da cewa jama'ar mu ta arewa ta agege da kuma wasu unguwoyin mu na 'yan arewa suke da yawa suna ba wa 'yan arewa goyon baya dari bisa ɗari so saboda haka muna tabbatar muku da cewa hakika jama'ar mu suna bayan mu kuma suna goyon bayan mu domin suna agaza mana da jikinsu da jininsu da dukiyoyinsu hakika suna tare da mu dari bisa ɗari eh? kashi sittin bisa ɗari na agege da ake zaɓe a cikin wannan gari namu mai albarka yan arewa ne suke fitowa so kuma jama'ar mu kuma sun gane cewa ai jam'iyya ba wani abu ce kamar riga ce za ka iya sake koyaushe ka ga dama to jam'iyya ba za ta hana jama'an mu su fito su zaɓe mu domin an san manufar a gegen kanta bahaushe ne sa mata to tunda bahaushe ne sa mata kuma dan arewa ne sa mata ai kaga za mu amfani da wannan dama mu ma mu fito mu da kwarkwatan mu kamar yadda muke mara musu baya su ma a cikinsu da yawa za ka fita wajen ofis nan za ka ga cewa suna da yawa sosai wanda suke mara mana baya domin suna rama mana abin da mu muke rama muka musu na goyon bayan su lokacin da tunda dai ai akwai an riga an san manufar da cewa ci gaba ce muke so mu kawo. Mr. Femi Oloko ɗaya daga cikin mazauna a Gege na tambaye shi dalilin da yasa yake marawa ɗan arewacin Najeriya baya. He was born and bred in Agege. He schooled in Agege. He ate the food of Agege. He is an Agege man and he is blessed with three languages Yoruba, English ana hausa ya ce a nan agege aka haife shi ya tashi tare da mu a nan agege ya ci abincinmu yana jin yarenmu yana jin yarbanci yana kuma jin turanci a duk lokacin da al'ummata suka je wajen shi domin neman taimako na san zai yi hulɗa da su kamar yadda ya kamata so even if the people of my tribe comes into the office, he has a listening ear for them because he speaks their language. To koya 'yan arewacin Najeriya suka je da wannan ɗan takara nasu da aka tsaida a karan farko a karamar hukumar ta agege ga dai Malam Salisu Gezawa ɗaya daga cikin mazauna a karamar hukumar ta agege. Yasi ya nuna cewa kashi 65 na zaɓe da ake a karamar hukumar agege 'yan arewa ne suke bada ba wai dan mun fi su wato kabilun yarbawa yawa ba a'a domin dama mu can haka Allah ya yi mu mutanen arewa duk lokacin da aka ce za a yi zaɓe haka za mu fito kwai da kwarkwata mu kada wannan ƙuri'u kuma dama can tun baya haka shugabannin mu suka koya mana cewa duk a garin da kuke in ku samu kanku a cikin siyasa ku bi wa'annan mutanen gari domin a samu zaman lafiya kuma mu hausa ake haka muke yi wannan dai ba shine karan farko da wani kabila da ba dan asalin jihar lagos ke tsayawa takara ko kuma lashe zaɓe ba domin yanzu haka akwai 'yan kabilar ibo guda uku da ke majalisar wakilai 'yan arewacin najeriya dai sun bayyana cewa tsayawa takarar alamu ne na cewa akwai fatan samun nasara baban ya jibrin murai amurka daga Legas. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe goma ɗaya da minti goma sha bakwai. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa Jama'a masu mu da wannan yammaci na la'asariyar litinin Assalamu alaikum. mu da sake saduwa da ku a yau, ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, Allah ya samu dace baki ɗaya Allahumma amin. A makon da ya gabata, mun kwaso gangara cikin tattaunawa da muke yi da Dr. Garba Shehu. shugaban makarantar koyon ilimin shari'a da addinin Islama, Aminu Kano School of Legal and Islamic Studies a Turance. Makarantar tunawa da marigayi Malam Aminu Kano. A makon dai, Dr. Garba Shehu ya dakata inda yake bayanai dangane da irin nasarori da gwamnatin jihar Kano take samu a wajen bunƙasa ilimi a ɗaukacin jihar ta Kano. a yau za mu ɗaura daga inda muka dakata. Nema ilimi suturar sanyawa. Kwaɗai na zuciya shi ke hallakarwa. Mu nema ilimi suturar sanyawa. A dona mumini tsoron mai kowa. Mu nema ilimi suturar sanyawa. Tsoron buwaye sutura ce mai hiyar. akwai wata hanya ta asusun ƙasa na ilimi wanda yake zaɓi su makarantu daban yake taimaka musu ta hanya daban-daban to akwai dai bukata wannan taimako ya yaɗu ya shafi kowace ma makaranta da take koyar da malamai domin ita hukumar wannan asusu ta zaɓi waɗansu makarantu daban wanda su take taimakawa ban da waɗansu ina ta mamaki har yanzu ya aka yi a ƙasa da ake da tsarin ilimi guda ɗaya za a ce ba a bambanta shiga makaranta abin da ake bukata domin shiga makaranta ba ba a bambanta satifiket din ba amma kuma an bambanta ta yadda gwamnati za ta taimaka wa waɗannan shi wannan asusu da ake cewa ted fund kamar shi za a iya cewa daga gwamnatin tarayya ne wanda kuma na tabbata kamar kano state government abin da take a yanzu ita ma tana fito da nata tana kiransa shi ma asusun taimaka ilimi na jiha wanda za ta yi amfani da ƙananan hukumomi su ba da taimako wanda za a dinga bai kara malamai a eh, makarantu a kan wancan na gwamnatin tarayya wani hanzari ba gudu ba dokta a duk wannan maganganu da muke yi akwai a magana mai matukar muhimmanci wanda ta shafi ainihin albashi da kyautata ma malamai wanda mafi akasarin malamai suna kuka da cewar ba sa samun waɗannan kyautatawar alawas alawas akwai wani tsari da gwamnatinku take yi don ganin ta ainihin kyautata ma malamai wajen biyan albashinsu da kuma biyan su alawas alawas nasu wato zan ce kamar shekaru biyu da suka shige a wannan jiha tamu babu wata matsala ta samun kyautata malamai ko kuma hana su hakkinsu tun daga manya-manyan makarantu har zuwa ƙanana halin da aka shiga na sabon gwamnati da kuma wahalin da ake karo da su na kuɗi da rashin cikakken wato samun tallafi daga gwamnatin tarayya da suke taimakawa jihohi to ya sa an sami ɗan wato bukatar taimako da eh, wato gwamnatin jihohi za su samu kuɗin da za su ci gaba da taimakawa makarantun da suke jiha wannan ya sa shekarar farko an sami rashin samun cikakken abin da ake bukata domin a tabbatar da tsarin ya tafi kamar inda aka san shi na tabbata kokarin da ake a halin yanzu shine gwamnatin jiha ta buɗe hannayenta sosai na samun tallafi da kuma haraji wanda ya zama dole waɗanda ba sa biyan haraji su biya yanzu a duba duk kafofi da ya kamata al'umma su taimaka gwamnati ta hanyar ba da haraji na tabbata yanzu gwamnatin jiha ta na mutuƙar matuƙar ƙoƙari wajen wannan kuma ana samun sakamako mai kyau sakamako mai kyau saboda kusan abin da ake samu yanzu daga haraji ya kusan ninka abin da aka samu lokacin da suka shige baya kamar da yadda za a fahimta kamar jihar kano har gobe ba ta taɓa kasa biyan albashin malamai ba waɗansu jihohin har yanzu suna kokawa da biyan na, wata shida ma da ishige waɗansu wata hudu amma gaskiya a kano bai hana ba da promotion ba bai hana ba da albashi ba bai hana taimaka wa makarantu ta hanyar da aka saba ba kuma wani abu ma mai muhimmanci da za a kula shine wato bajet na shi wannan shekarar kusan duka yadda bukatun makarantu ya taso daga nan daga makarantun yake tasowa kuma alhamdulillah gwamnati ta yarda duk abin da aka kawo tare da taimakon state assembly an tabbatar an tantance bukatu kuma an yadda da fara biya ni na san kawai lokaci ne wanda kuma ya yi wanda gwamnati za ta fara sakin duka gine-gine da ba da duk abin da makarantu suke bukata domin su ci gaba da yin abubuwan da ya kamata su yi masu sauraro baki daya iyakacin abin da shirin namu ya kunsa kenan a yau sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mako mai zuwa za mu ɗaura daga inda muka dakata. muna mika godiya ta musamman ga babban bakon namu, Dr. Garba Shehu, shugaban makarantar koyon ilimin shari'a da addinin Islama, ta tunawa da margayi Malam Aminu Kano, sai kuma sauran abokan aikin mu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, da wadda ta jagoranci shirin, Julie Lazarus Gresham, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya. A maza da mata don zan miƙewa, ka yi ƙoƙarin neman sani don To Madalla Malam Yusuf, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Wasiƙa ta farko ta fito ne daga Abba Sa'ad Mahuta, ya ce Salam VOA Hausa. Da fatan kuna lafiya, a yau ina son ku bani dama in jajanta wa 'yan uwan mutanen da suka rasa rayukansu a harin bom ɗin da wata 'yan ƙunar baƙin wake ta kai a wani masallaci a lokacin sallah asubahi a Maiduguri. Da fatan gwamnati za ta ƙara tashi tsaye wajen kawo ƙarshen mata masu tada bama-bamai a arewa maso gabashin ƙasar nan. Amen. Sai kuma wasiƙa mai cewa ina kira ga iyaye musamman mata da su kula sosai dangane da yadda ake amfani da 'ya'yansu. wajen yin ayyukan ƙunar baƙin wake a jihar Borno. A ƙarshe nake addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen wannan bala'i na tada bama a jihar Borno da duniya baki ɗaya. Sako daga Hajiya Gambo Mamman Gusau shugabar mata ta ƙungiyar muryar talaka ta ƙasa. wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi haƙiƙa ɗaurawa yaran fulani makiyaya bom da wasu 'yan ƙungiyar boko haram suka yi a jihar borno wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane da dama ba ƙaramin abin takaici ba ne da fatan hukumomin najeriya za su tashi tsaye domin magance wannan dabarar ta 'yan boko haram sako daga comrade salim abubakar imam jingir da balan vice direban tanka jos Shi kuma buba mai gora gashuwa cewa ya yi, ina jajintawa al'ummar ƙasar Kamaru sakamakon nutsewar sojojinta talatin da 34 a ruwa. Da fatan gwamnatin ƙasar za ta yi iya bakin ƙoƙarinta don ganin an kama waɗanda suke da hannu a wannan ɗanyen aikin. Haka zalika, sakaci da riƙon sakaina da ake yi wa jami'an tsaro duk shi ya jawo haka. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi, To gwamnatin tarayyar Najeriya garzayawa kotu da kika yi don neman fashin baki akan naɗa mukami ba tare da tantancewar majalisa ba hakan ya yi daidai. Da fatan ba bita da kullun siyasa ba ne za ku yi wa Ibrahim Magu. Sako daga mantar ɗan ma'azu baban Khalifa Jikan Kande da Amina Kano mai da Garko da fa'ila ɗan Ladi Mahuta. Wasiƙa ta ƙarshe kuma cewa ta yi salon VOA Hausa. haƙiƙa yunƙurin mahukuntan Nijar na koyawa mata sana'o'i a kan sarrafa fatan dabbobi wani abin farin ciki ne. Ganin hakan zai sa matan su dogara da kansu. Kuma ƙasar za ta samu kuɗaɗen shiga daga baƙi 'yan yawon shakatawa. Saƙo daga Sade Sa'ida, Daura da Yusuf Ibrahim ɗan Maliki. To madalla a ci gaba da aiko mana mu kuma za mu ci gaba da karanta kafin mu karkare ga Sarfil Hashim Gumal da takaitattun labarai. ma'aikatar tsaron kamar ta faɗa a yau litinin cewa sojojinta 34 sun ɓace bayan da jirgin ruwansu ya kife akan hanyarsu ta zuwa tsibirin bakasi an samu ceto sojoji uku cikin 37 da ke wannan jirgin ruwa mai suna lemon demba wanda ya kife a jiya lahadi da misalin karfe 6 na safe a kusa da gabar dubunsha dakarun afghanistan da sojin amurka ke mara baya sun kori mayakan taliban daga wata gunduma mai matukar muhimmanci a kudancin kasar watanni tara bayan da kungiyar ta taliban ta kwace ikonta mai magana da yawon sojojin yankin wali muhammad ya faɗa murya amurka cewa da safiyar yau litinin dakarun afghanistan sun shiga gundumar nawa da ke lardin helmand a kudancin kasar inda suka maido da ikon gwamnati bayan kwanaki biyu da aka kwashe ana gwabza faɗa da 'yan taliban a yau litinin ne kuma koriya ta kudu ta samar da wani shirin tattaunawa da kuma sake haɗa iyalai da koriya ta arewa domin neman hanyar kawo kwanciyar hankali tsakanin ƙasashen biyu bayan da koriya ta arewa ta ci gaba da shirinta na makaman nukiliya da masu linzami a cewar mataimakin ministan tsaro na koriya ta kudu seju sok ma'aikatar tsaro ta shirya wani zaman tattaunawa tsakanin kuriyoyin biyu a ranar 21 ga wata a garin tangilgag da ke koriya ta arewa domin dakatar da duk wasu ayyuka da ke kawo zaman ɗarɗar tsakanin ƙasashen biyu a jiya lahadi dubban mutane suka yi gangami a birnin waso domin adawa da shirin gwamnatin poland na yin garan bawul ga sashen shari'a suna ganin matakin zai yi barazana ga 'yancin sashen shari'a masu zanga-zangar suna kururo cewa za mu kare demokaradiyya suna kuma kare tutocin kada tutocin ƙungiyar tarayyar turai da ƙasar holland kimanin mutane biyar ne suka halarci zanga-zangar a babban birnin kasar kamar yadda 'yan sanda suka yi bayani To madalla masu sauraron mu anan kuma zamu da sa'aya sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za mu kawo muku rahoto akan kotun tafi da gidanka da ma'aikatar kula da haɗura akan tituna ta Najeriya ta kafa kuma akan haka ne muke son jin ra'ayinku yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumel da ya tayani gabatar da shirin da kuma Mrs. Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da kuma injiniyan mu Malam Jones ni Nazirar Ahmad Hausawa ke cewa ku huta lafiya sai a saurari shirin yau da gobe.